ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون حقيقه Allah ya san duk abinda ya buya a cikin sammai kuma ya san duk abinda ya buya a cikin ƙasai babu abin da yake ɓuya masa daga ciki kuma Allah mai gani ne ga ayyukanku babu wani abin da yake buya a gare shi daga ayyukanku kuma da sannu zai saka muku a kansu masu kyau da marasa kyau